Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. gwamnatin amurka kashin shugaba donald trump na ƙoƙarin rage muhimmancin rahoton nan da aka fitar wanda ya kunshi gargaɗi mai tsanani kan abin da ka iya faruwa sanadiyar canjin yanayi a amurka fadar shugaban amurka ta white house ta ce akasari rahoton ya ta'allaka ne akan abin da fadar ta kira wasu hasashe masu tsanani waɗanda ba su yi la'akari da sabbin fasahohin zamani da wasu 'yan dabaru da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar carbon da yi da kuma illa ga muhalli. Shirin Amurka na binciken canji a duniya na US Global Change Research wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen goma sha uku ya gabatar da kashi na hudu na sakamakon bincike kan canjin yanayi wanda ƙwararru wajen ɗari uku suka harhaɗa ya yi hasashen cewa irin waɗannan bala'o'in za su ƙaru kuma za su daɗa yin tsanani muddin ba ɗan mataki ba na kare tattalin arzikin amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba mai magana da yawon fadar white house lindsey walter ta kara da cewa tun zamanin tsohon shugaban amurka barack obama aka fara har haɗa wannan bayanan masu zanga-zangar nuna fishinsu da manufofin gwamnati sun yi aron gama da 'yan sanda jiya asabar a champ elise da ke birnin faris. a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban faransa emmanuel macron 'yan sanda sun ta jefa barkonan tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin saboda su kori masu zanga-zangar daga ofishin shugaban kasa da ke fadar Elysees Palace. Dabban mutane ne dai suka taru a Paris babban birnin Faransa don yin zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. akalla mutane takwas ciki har da 'yan sanda biyu sun samu rauni a jiya asabar a cewar hukumomi tun lokacin da aka fara gudanar da wannan zanga-zangar mako guda da ya gabata mutum biyu sun rasa rayukansu lokacin da kusan masu zanga-zangar dubu ɗari biyu da hamsin sanye da riguna masu ruwan ɗorawa yawancinsu daga yankunan karkara suka rufe hanyoyi a faɗin ƙasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yayin da majalisar ɗinkin duniya ke aiki da masu ruwa da tsaki na ciki da waje domin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar siriya matan ƙasar sun buƙaci a saka su cikin aikin domin tabbatar da cewa su ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawar su a sabuwar ƙasar siriya wannan buƙata ta matan siriya na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin an samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yaƙin da ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru bakwai yanzu haka masu ruwa da tsaki na tattaunawa kan samar da wani kwamiti da za a ɗora wa alhakin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin siriya masu fashin baki dai na ganin shigar da mata cikin samar da tsarin siyasa zai iya samar da sakamako mai kyau shugaban majalisar gudanarwar tarayyar turai donald tusk da Faraministan spain pedro sanchez sun amince da wata yarjejeniya jiya asabar kan tsibirin gibraltar sun samu warware babbar matsala guda ranar jajiberin taron da kungiyar tarayyar turai za ta gudanar a yau lahadi kan yarjejeniyar ficewar birtaniya daga kungiyar eu kasar spain ta buƙaci wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar birtaniya da kungiyar eu wadda za ta fayyace makomar tsibirin gibraltar wanda aka bar ma kasar birtaniya a 1713 amma amma kuma kasar spain ta ci gaba da ikirarin nata ne an tabbatar da za a ci gaba da tattaunawar kai tsaye tsakanin birtaniya da spain sanchez ya gargadin cewa zai hau kujerar naki a taron a na yau lahadi idan har birtaniya da mambobin eu ba su tabbatar da makomar tsibirin gibraltar ba an dai samar da matsaya bayan da jami'an birtaniya da na spain suka tattauna cikin dare tare da mambobin kungiyar ta eu daga karshe hukumomi a afghanistan sun ce wani ɗan bindiga da ba a san kowaye ba ya kashe wani babban malamin addinin musulunci a kabul jiya asabar yayin da a yankin yayin da ake wato aikin yaƙi da ta'addanci da ake a ƙasar an kashe sojan amurka ɗaya da sojojin afghanistan guda biyu mai magana da yawun 'yan sandan birnin kabul ya faɗa murya amurka cewa sun samo gawar wato malami abdul basir haƙani da ke zama mataimakin shugaban majalisar addinai na kabul a wani yanki na babban birnin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan duba lamuran da suka shafi zaɓe ta hanyar gano adalci ko akasin hakan da lamuran masu dangantaka da zaben Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce san ba wanda zai iya kutsa na'urorinta don sauya sakamakon zaɓe. Sakataren APC mai malabu ne ya ce APC ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba. Duk da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a sai masu zaɓe sun zuba ido don kare ƙuri'a. In ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na APC Inuwa Yahaya. In mutane sun gamsu da kamun ludayinmu su zaɓe mu. In kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja. in ji jigon apc faruk adamu aliyu waɗannan da rayun 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar allah masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan apc ke yi cewa ɗan takarar pdp a tiko abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai kwakwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe pdp a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ecos kan zaɓe muhammad conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara wato wuce secondos shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kada kuri'a don taimakawa apc ta zarce har ma da ambata jihohi irin su kano bauchi rivers da lagos a jihohin da lamarin zai shafa wannan ya sanya na garza hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa ma'ana na'urorin su na nan lafiya kalau ba za a samu zargin yadda rasha ta yi kutse a zaben amurka donald trump ya lashe ya ta sha kaye ba ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar barista festus okoye ba wanda zai iya shiga database na inec ice zai cire information muna da ma'aikatan da suna duba inec processes suna duba inec database da rana da safe da yamma wanda ya ce zai iya shiga database na inec isace wani abu ba zai iya ba abun da nigerians muna shorin nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaben nan zai mu yi ko min da ya kamata a yi mutane su je pulling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi ba wanda zai iya influencing wannan inec ice zan kawo kudi da yawa in ba presiding officers in ba inec chairman in ba wannan in ba wancan in da declaring result ni ne zan ci ba wanda zai iya yi wannan abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata the JEA campaign. Mm-hmm. insha Allahu muna nan goma sha shida ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC mai malabu ne ya ce jam'iyyarsa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben 2007 ba. Tun da shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi. Da za mu nuna fin karfi da ba mu faɗi a nan bara ba, da ba mu faɗi a Bayelsa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a ƙarƙashin karkashin shugabancin mahmud buhari sannan kuma cin ikiti da muka yi karbuwa ne dama kuma kowa ya san me ya faru a ikiti a wancan karo sannan kuma washin dama jihar mu ce sannan cin ondo da muka yi nan ma zaɓe muka ci ba inda muka nuna fin karfi ita hukumar zaɓe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba to ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da apc ta yi ko gwamnatin apc ta yi ta wajen hukumar zaɓe hukumar zaɓe suna cin gashin kansu a ah, ko kwanan nan yanzu haka muna kotu da su a zamfara ai ba mu ce dole da ƙarfi da muna tursa sa kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa ɗan takara ba yanzu muna jira abin da kotu za ta ce duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki su ma dole su bi umarnin kotu to wannan duka ya manuniya ne cewa shugaban mamul buhari baya katsalan da akan harkan zaɓe akan abin da su hukumar zaɓe masu zaman kansu suke yi wani abu ne da suke yi suke bin ka'ida su ma haka kuma shugaban muhammadu buhari kowa ya san shi da bin ka'ida musamman ma abin da ya shafi doka baya so a taka doka saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana ga dai misalai barkatai saboda duk mai son gaskiya a bayyane take a ce da jam'iyya da shugaban ƙasa yake ciki a ce bai kai dan takara ba kuma hukumar zaɓe ya ce ba zai karbi dan takarar jam'iyyar ba a wata jiha kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba aka ɗauki hanyar kotu to wannan ma ya ishi mutum misali ya kamata mutane su san cewa shugaban muhammadu buhari ya saka musu mara suna da cin gashin kansu suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zaɓe hurumin su ne kuma su ma ka'ida suke bi mu ma kuma ka'ida muke bi kamar yadda shi shugaban muhammadu buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka dama zaɓe ya gaji takaddama wani ya ce shida ne wani ko ya ce tara ne bisa daidai inda yake tsaye inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare ina shawarta mu domin demokuraɗiyya dai ba za a fasa ba kuma gwamnati in ba ka zaɓi wadda ta gaskiya wadda ka ƙaunata wanda za ka iya zuwa ka ƙalubalanci shugaban da ka zaɓa ba ka bari aka rubuta zane aka cutar da kai to wannan sai ka kuka da kanka saboda haka mafi sauki mafi ƙarfi ga jama'a shine su tsaya a kasa a tsare a raka a jira a bada sakamakon zaɓe na gaskiya akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alkaluman zaɓe. Kwarai eh, bil haƙi, kwarai. ai ni kai na na cutu da haka na san ana yi kuma watakila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi akwai kamfen ko akwai bayanai da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai dan birni ne mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai Allah sauwaƙe ai ni a gona babu birni babu ƙauye domin da wahala da fatara da talauci da akubar wahalar zamantakewa ba su da idanu ko kai balarabe ne ko ba ne ko ba haushe ko gizim ko ba karkare ba ruwansu ila da wani bangare ka fito ko wani sashe sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa ba bisa gaskiya bilhaki da gaske ba idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan dukkan mu nan gaba ɗaya asalin mu ai ƙauyen ne ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani ƙauye a tsaya a yi siyasa ta gaskiya a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane ba magana wani ƙauye ko birni ba ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske nan ne zaka ga cewa ya zama birni to mu mai da ko ina zama birni dukkan mu yan ƙauye ne amma Mahmud ha me zaka faɗa wa dan ƙauye gane cewa ka san matsalarsa ba kamar yadda misali za a ce muna hira Abuja nan mu mutanen birni bane to ai ainihin zamantakewa na kusan rabin rayuwata da mutanen ƙauye nake yi tunda a Gombe nake a Gombe nake zanne a karkarar Gombe nake mu'amala ta da jama'a kuma nan ne ma aka fi sani na ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar inna ba ƙauyen ni in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakanmu da adamawa zuwa gadar galda iyakacinmu da yobe zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su to kuma sai ka ce min yaya daga wuro dole ka tafi jaura garba shine iyakacin mu ta gabar da yamma tsakanin mu da Bauchi da Borno zan kirga maka gari dubu dukkan su kuma mutane ne da muke mu'amala da su to kuma sai me ai ba inda ban sani ba kuma ba inda ban sani ba ina fata mu ta tafiya ta gaskiya ba ta yau da raba. shawari a nan me zai hana dun mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so mu ga ranar rinjaye da kuma rashin rinjaye A nasa tabaron jigon APC daga arewa maso yamma mafi yawan kuri'a Faruk Adamu Aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka. Da karawa da cewa APC ba za ta samu yawan kuri'u irin na baya ba amma za ta kai labari. Cewa mun 'yan Najeriya don Allah don annabi su fito su zaɓi duk wanda suke so. Idan wannan tafiyar da muke 'yan Najeriya ba su amince ba suna da damar su canja mu. Ai magana ake ta ƙasa shi yasa ake demokradiyya a sabunta yadda mutane. to an zo yanzu Allah ya kamu shekara ta kamo muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda faɗa idan jama'a suke cewa yadda ake tafa a kasar nan ba shi ne daidai ba sun baro sai su wa kansu zabi babu wata tilastawa ko kuma takaice APC e ba wata na cewa lalle ilalla sai ta dawo mulkin nan baki bari ma in faɗa maka ai in ka kula shugaban ƙasa da yana cewa APC sac ko kuma ya ce sac to yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda ya ce duk mutumin da yake jam'iyyar APC mutumin kirki ne ko duk mutumin da yake jam'iyyar PDP mutumin banza ne a'a dukkan mu 'yan najeriya ne akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar pdp akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar apc saboda haka duk 'yan najeriya shugaban kasa ya faɗa don allah jama'a su fito zabi zaɓi wanda suke so kaga bai ce a zaɓi jami'ar apc kawai ba a'a wanda jama'a suke so suka dace a zaɓe su saboda haka idan apc ta tsaye da mutumin da bai dace ba jama'a su yi kansu hukunci wannan shi ta magana ta gaskiya demokradiyya kenan da adalci harun adamu aliyu muna ganin ka tv a wajen taruka kana zaune kusa da shugaban muhammadu buhari kana dariya amma kuma wanda ya ce min kai an faruk din nan ba yaƙe yake ba dariyar nan ba ta kai amerika ba <laughs> to ai ban san eh, me yake nufi ba kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yadda da shi ba na yadda da muhammadu buhari na yadda da gwamnatinsa kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba da mukami na farko a matsayina na musulmi na yi tawakkali na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai na ɗaya kenan na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke ba kai idan kan ba ne sai muna da ƙasa ma tukuna kafin a samu maganar matsayi saboda haka ina tabbatar da mutane cewa ni da Buhari mu ta karaba Mu koma bangaren rayuwar jama'a kan zaben tara kuma mu fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja Sa'idu Musa Abdullahi. Mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka ba su dama mun san kuma abin da Baba Buhari ya yi tun da ya samu mulkin kasar nan akwai abubuwa da dama ko tsare tsaren yadda ake kashe kuɗi baya canza da yadda aka saba da kamun ta wannan wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa ya kai wurin shekara biyu har yanzu na ba samu mai saya ba in can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya ma yau fa ba wanda ya sai wasa da kuɗin jama'a canji ba a samun shi da gaggawa kana so ka ce nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci a to wanda ya fitar da gidan ta yaya aka ya samu gidan ainihin tambayan da ya kamata mu yi masa kenan yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau abin da yasa suke fito da irin eh, kadarorin da suke so su sayar kenan yau amma talakawa nawa ne yanzu suke da gidaje gwamnatin abu buhari akwai abin da suke cewa family housing fund tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gidan kansa mutane su yi hakuri in gwamnatin mu ta apc ta kara shekara hudu insha Allah za su yabe mu da muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalar da ake yi da ikon Allah nan gaba kowa zai zo ya ba ma gwamnatin namu na APC. Na'am, demokuraɗiyya gwamnatin jama'a in fa an bawa jama'ar dama kenan. A nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah. A madadin wakilinmu na Bauchin Yakubu Abdulwahab Muhammad da mai haɗa mana sauti Julie Gresham. Nasura da Mailika da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Ministar Dinki Duniya ta ware a matsayin ranar samar da tsabtaccen mai kewaye ko kuma bahaya haya dukkanin faɗin duniya baki ɗaya. a yi dai akan yi tilawan irin matsalolin da ake fuskanta na karancin bahaya ne tsakanin al'umma a duk faɗin duniya baki ɗaya da kuma neman mafita a sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar na wannan shekarar na nuni da cewa yanzu hakan ana da mutane a faɗin duniya biliyan hudu da dugo biyu da ba su da tsaftataccen makewayi kuma akwai mutum miliyan ɗari takwas da casa'in da biyu da ke ba haya a filin Allah ta'ala wa baya bayan da ma sai da wasu rahotanni su dinga ambato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na nuni da cewa Najeriya ita ce na biyu da jama'an ta ke yin ba haya a filin Allah ta'ala yayin da kasar India ta kasance na farko cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata ko a cikin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu da ake da su a tarayyar Najeriya ƙananan hukumomi uku ne kawai aka suka iya cimma irin wannan shiri na samar da ingantacciyar makewayi wanda suka da ƙaramar hukumar uballiku da yankuru da ke jihar cross rivers da kuma karamar hukumar da a jihar bauchi wannan matsala dai na rashin samar da makewayi ko kuma tsattaccen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barkewar cututtuka a tarayyar najeriya ga misali hukumar tallafa 'yan gudun hijira da ake kira norwegian refugee council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan da suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwarara da aka yi kiyasin cewa adadin su ya haura dubu goma kuma cutar yana yaduwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda kasari ba su da tsaftacciyar muhalli musamman ma a jihohin Borno da Yobe da Adamawa inda aka samu barkewar cutar kwalara ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba za a iya samun barkewar cutar a shekarar dubu biyu da goma 2019 bai zuwa kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin chadi kowace shekara wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1.800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashe-tashen hankulan sanarwar ta ce kimanin kusan mutane dubu goma ne suka kamu da cutar amai da gudawan kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum da da saba'in 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin adamawa da borno da yobin a wannan shekarar 2018 din wannan dai ita ce gididdiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na nasa rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa alhaji sani zoro dai shine shugaban kwamitin yan gudun hijira na majalisar wakilan najeriya wanda yan kwanakin da ne ma zarci wasu sansanonin yan gudun hijira da ke jihar borno inda ma nuna rashin gamsansa kan yadda muhallin yan gudun hijiran yake kyautatawa ita ce abin da ake yayi ba wai tara dukiya abin da ake yayi ba wannan tun an riga an amma a cikin wannan wannan rangadi da muke mun ga akwai gibi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane 'yan gudun hijira akwai gibi da abin da gwamnati suke bayarwa alal misali kaga duk inda 'yan gudun hijiran nan suke za ka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai 'yan kiskadi suna shiga duk waɗannan guraren da duk inda suke babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa kuma yau waɗansu shekaru bakwai takwas a cikinsu a irin wannan. Kuwa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan bakwai ga matasa ɗari shida za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye ta wajen tsaftace muhallinsu su da kansu. Mr. Kurt Connollis dai shine wakili a Majalisar Ɗinkin Duniya. Uh, Yace mun sa hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa musamman ma 'yan gudu gudun hijira da marasa karfi a garuruwan maiduguri da biyu da bama ya eh, muna so mu yi haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma iliya hambali habibullah dai shine shugaban matasan nan na sa kai da ke aikin sa kai wajen tsaftace muhalli a unguwanni wanda kuma ya kasance wadda za su gudanar da wannan aiki to ko ba komai dai ko ban mai amfani da wannan sharan mun juya ta zama wani abu ba abin da za su bamu na allowance ko kuma eh karshen wata su bamu wani abun allah ra tunda mu da ba masu zaman banza bane mun sanya da mu juya ta ta zama kobo insha Allah muna sa ran ta wannan zamu amfana da wannan abun gudanar da wasu harkokin mu na ci gaba Alhaji Nasiru Ali Suruni dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka fi sani da suna Bosefa to wannan muhimmancin ta da take tattare a cikin wannan program din wato za a rage wa mutane wahalwali wanda ba su da sana'a yi za su samu alheri a ciki kuma albashi su kuma kusan daidai da wanda ya karatu ne za su samu to bayan wannan kuma duk mahallin da muke da su a cikin garin mahallai din za su zama cewa tana cikin tsafta za a kauda irin kananan cututtuka na sauro da su menene a banda wannan governor his excellency governor kashin shatin akwai motocin da ya sai kwamfata guda goma sha biyar wanda za a sa su kowane angwanni za a dinga doka ai amfani da shi a kiret din kwai akwai wanda za mu sara fashi ledodi wanda za a yi bokati da wadan abin dokan shahara abubuwa da yawa da wanda a cikin jujin akwai ta sarakunan shahara jihar borno ne ko kuma za a fita da su waje ne ba inda za mu fitar muna da recycling plan duk abin da muka doka nan za mu yi akwai wanda za mu yi a nan akwai wanda za mu ajiye roma material din da za a zo a sa cikin borno wannan shiri dai na tarayyar turai zai kwashe tsawon shekaru uku ne a garin maiduguri wadda daga bisani ake shirin fara shi zuwa wasu ƙananan hukumomin da zuma samar da ayyuka ga matasa da kuma rage yaduwar cututtuka da ke haifar da asarar rayuka bila adadin kamar yadda ita ma hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira WHO ta yi wani yunkuri na samar da maganin rigakafi zazzabi da zai kare ƙananan yara da kamuwa daga irin wannan cuta da yanzu hakan ake fama da shi a wannan yanki. dai ya ba wani wanda zai ba zai ba ku wanda na sunana fati a jiya gana mun je mun yi musu distribution din na magani to ranar first starting muna ba su fari da yalo su sha a gaban mu a take da saura biyu da ya rage za mu yi wa mamar bayani kamar lokacin da muka ba su daidan lokacin za mu ce da washe gari ta ba su yalo daidan lokacin jibin sama ta ba su daidan lokacin sannan sai mu ba kuma shi maganin kala biyu muke da shi yaro idan bai da lafiya ba ma ba yaro mara lafiya to akwai yaro in ya kai wata uku zuwa wata wata sha ɗaya muna da shi yaro mai shekara wata sha biyu zuwa wata hamsin da biyar shi ma muna da shi amma yaro in bai kai wata uku ba ma ba shi. malam wakil iya isa miliyan yana ɗaya daga cikin iyayen yara da ke anguwar hausari zango. gaskiya wannan sai dai mu yi godiya don wannan abu ne na ci gaba da taimakawa ƙananan yara don su yara din su ne manyan gobe kuma wannan ayyuka da ake yi gaskiya matuka mun ji daɗin shi. akwai matsalar malaria da ake samu mai zafin gaskiya 'yan kwanakin nan wadda kusan an Ama wasu ma suna kiran shi kwana bakwai mm. kamar kun samu irin waɗannan matsaloli a wannan anguwa eh, gaskiya mun samu sosai don ni kai na ban daɗe da fita daga wannan malaria na seven days da ake faɗa ba abun yana damun su suna ta fama a asibitoci da dama kuma zuwan wannan magunguna da ake yi na rigakafi din ya sa kuma muna ganin improvement sosai yanzu kam ta ba singlet zai likita ce a hukumar samar da lafiya na majalisar ɗinkin duniya what causes malaria is a parasite called falciparum um, plasmodium is transmitted by mosquito ta ce abin da ke haifar da wannan zazzabi wata kwayar cuta ne wanda kuma sauro ke yada shi yana kuma doka ne a jinin wanda ke da wannan cuta a lokacin da ya je neman abinci sannan kuma ya zuba mutum kwayar cutar saboda haka wannan kwayar cuta na da sauro su ne suke haddasa cutar malaria now how can it be prevented like i said earlier we need to keep our environment clean for instance we have um, pure water bags being thrown all over it collects water and it forms a breeding ground for mosquito empty tires need to be disposed properly because water collects circulating anywhere that stagnant water is it forms a breeding ground for mosquitoes. Ta ce idan muna so mu kare kanmu da kamuwa da wannan cuta dole ne mu tsaftace muhallin mu dinga kauda ledojin fiya wata wannan idan an yasar za ga akwai ruwa a ciki wanda kuma hakan zai bai wa sauro damar haihuwa a ciki kamar ma tayoyin da ba amfani da su dole ne a kau da su duk inda da yake tara ruwa na iya bai wa sauron daman wajen kara hayayyafa a ciki sannan kuma waɗanda suke da gidan sauro ya kamata su dinga kwanciya a cikin gidan sauransu ko da suna cikin gidajensu ne wannan matsalar zazzabi zazzabi mai zafin gaske dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama malam hassan salisu dai na ɗaya daga cikin wanda ya rasa ɗansa na shekaru bakwai da haihuwa sakamakon wannan zazzabi cikin yino guda bai da wannan kam abu da ya zo ya same mu babu yanda za mu abu ne da muke jin shi tun a nesa ya zo muna har gida kwana ɗaya ne kawai yaro mun yi ma waya da shi tun da ya kai shekara bakwai kawai bayan ɗan awanni kaɗan sai aka ce mun ai ga yaro ya suma ashe ma ita mahaifiyarsa ma bata sani ba ashe ba suma bane lokacin ma rai ya da ya fita kuma gaba ɗaya abin da ya same shi kwana ɗaya kawai zazzabin ya same shi rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsabtataccen ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma wanda hakan ke nuna irin bukatan da ake da shi tsabtace muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. madalla kuna sauraron waɗannan shirye shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. Restez branchés sous le